a yi wannan hukunci a matsayin na 'yan jami'ar pdp wato ba wanda ya faɗi ba wanda ya ji kunya ba za a sha gobe ko ya zolaya ma'ana shine jami'ar pdp ta nasara ba mu karfi ya ci ba ko shi faɗi ba a jami'ar pdp ta nasara kuma mu a pdp a yanzu shine muka cewa ya ake wanda suka faru sannan mu zo mu yi sulhu ya mu mu wanda ka batawa cin abin nan a zazon daga hida a tabbatar cewa an yi suna gaske domin tunkar zaɓe na gaba kuma ba za ka san cewa akwai ciwo a zakatun mutane ba ni ba su ne wallahi sai jiya bayan hukuncin na samu ya kalla fi dubu biyu daga mutane da ko ina Najeriya ana murna sau da haka na imani dukkaninmu da kowane bangaren ba mu so mu shiga wani yanayi na yan jami'a su cikin ciwon rai ba so da kuma ba yan jami'a hakuri na kowane bangare su kuma wannan ciwon da aka yi kar a yi fushi don magana shi ne dan uwa ba shi dan uwansa ko da mai mai bacin rai saboda haka za mu zo mu zauna a yi sulhu kuma tunkari gaban Allah yadda bisa al'ada idan aka sami yanayi irin wannan al'adance da tsari na siyasa ko akan kafa kaman wani, kwamiti ko na dattawa ko kuma wasu mutane muhimmai a cikin jam'iyya eh, a matsayin wato mataki na lallahi akwai irin wannan yunkuri ne wato kwari kan cewa sabanin tunanin ku ba zai doyi jin pdp wato kullum ba ta ɗaukar kare ce ana sabu kaza kaza abin zama shine kunna zama mitin na wajen jam'iyya sannan za mu mitin na kun dattawa a duban ne faru gaba ki sannan eh, abinda ka tana wajen kwamitin dattawa da kuma wajen erc zai zama wato zai fada jadawalin da yake za a zo a zauna a kalle ne a matsayin yanayin najeriya a yanzu sannan a matsayin abin da fito ta yi a shekarun baya da kuma yanayin ta na yanzu muka cewa mu ɗauki mataki da ita ko ina allah da wannan abin da ya faru zai kara faruwa ba kowa da kowa zai dawo in fi ba ma waye mu ya mu abin a'a har ma wanda suka fushi a lokacin da ake zaɓen nan na 2015 suka bar pdp na imani na imani ciwo ran cewa ba a yin daidai a pdp za su bari kenan batun sulhun nan da sasantawa ba zai takaita ga waɗannan bangarori da aka yi ta kai ruwa rana ba kenan har ma sauran 'yan jam'iyyar pdp da suka fita a can baya kenan duk najeriya a pdp a najeriya saboda haka fatanmu shine wanda dan pdp da yake duk inda yake ko ya zai bari ko shi bari ko ma shekara biyar bari ya dawo gida don shi shine duk inda ka je a duniya bayan za ka je gidan ko na kara ne ya fi gida ko hawa dubu ne nan ne